بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا al العلي العظيم بركم da haduwa a cikin wannan majalisi na Fa'ifatul Mansura da muke gabatar da karatu na zauri na wata-wata wanda yau ya lati da Juma'a 26 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida shekara ta 2026 miladiya eh, wannan mahada a wannan karatu na alkafiyatu shafiya mana nuniya ta ibn al-qayyim al-tawziya alayhi rahmatullah wanda a zarafin da ya gabata mun kwana a ƙarshen baiti na 87 haka ne za mu tashi baiti na 88 shine da malaiki ta waqaba bi anna Allah yaj'alu khalqahu adaman wa yuqbiluhu wa wujudan والعرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وصائر الأكوان من عرب ومن جثمان كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعانة بزمان هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهم وقد نسبوه للقرآن هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان هذا كتاب الله أن قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان فيبدل الله السماوات الأولى wal arba aidan zani tabdilani wahuma huma ka dabli ka tabdilil juludi bi sakinin mirani inda nadhdi mirani naga mutsa baiti na dari ko sai mu da mu sarasin mu malaka ta waqaba bi wujudan shi jaham bin safwan qaba ya hukunta cewa bi annallaha cewa Allah ta'ala yaj'alu khalqahu zai sanya halittarsa adaman ababu wa yuqlibuhu wujudan sani daga baya Allah ta'ala sai ya canja wannan halittar ta zama wata samuwa ta biyu ba samuwa farko ba wal arshu wal kursiyu wal arwahu wal amlaku wal aflaku wal qamarani والبهر والأرض والأرض والبحر المحيط وصائر الأكوان من عرب ومن إسماعيل dukkanin wa'annan halittu na al'arshi da kursiyu da al'arwa rayuka wal amlak da mala'iku wal aflak da falakai ko falaki wal kamarani da watanni wal baharu da da ƙasa wal baharul da teku na duniya wa sa'irul akwani da ma shauran halittu min arabin na arabi wa min jisumani da abin da yake jiki na suka ce arab shine duk abin da ba ya tsayuwa da kansa sai a tattare da wani ko sai a jikin wani an gani? eh kamar ruhi eh na'am akwai magana a nan gaba akwai kusa shi aradi kamar launi ko kala an gane wato akwai abuwa ne guda biyu akwai arabi da jauhari shi jauhar shi ne duk abinda yake tsayuwa da karan kansa shi ne jauhari duk abin da yake baya tsayuwa sai a tattare da jauhari to shine arabu kaga a ciki a hada ruh din an gane kamar da za a ji maganganun da malam zai tattauna a kai shi za ce wa min arabin da abin da ke arabi wa min jisumani da abin da ke jisuman jiki kenan ko gangan jiki kullun hilfana al almahaba dukkanin waɗannan abubuwan da aka ambata a wajen jaham sai yufnihi alfana almahada Allah ta'ala yufnihi zai karar da shi alfana almahada karawa ta tsantsa tsantsa ba kawai abu za a duk duniya za a waye gari babu ita eh an yi fana'in tarwaki daya kamar kai ne kana cin biskit ko kana cin abinci sai kai fana'insa ai za a ga babu ko to haka za a maida dukkanin waɗannan halittun in ji jahan an gane la ya baƙa lahu asarun yadda Allah ta'ala ba zai a koko wato wani asar wani saura la ya baƙa lahu ba zai tabbata da shi duk wani abu wannan abin da aka ambata za a wayi gari babu shi ka zullin fani kamar inuwa da take ta ƙare in kana kallon inuwa ba sana fana'i ba inuwa su sai ga wayi gari rana ta mai kaga abun zaka ina inuwar babu ita kwata kwata kaga ba ita ba alamarta to haka Allah ta'ala zai wa'annan halittun gaba baki daya a waye gari babu su ba labarin su wai a ita fana'in na'am na'am na'am masha Allah masha Allah masha Allah yawwa yawwa can kaga magana yake akan zaya alfana a fil harakat a'a wancan maganar tana bambanci da wannan wannan maganar da ake a kama da zai fada a baitin gaba shine farkon abu saƙaho misali za a ce an tashi daga duniya kaga za a mutu ko komai zai zama ya ƙari to wannan shi ne wannan abinda yake magana a kai wancan kuma wata maganar sai an je lahira an shiga aljanna sai kuma sai a yi wani fana'in sai je komai a tsara share shi zai zama babu shi shi ne shi a wajensa fana'in da za a aljanna in wuta fana'in da za a musu a wuta iri ɗaya ne shi ne kawai a yi fana'i fil harakat a cikin motsi kowa zai da yi an gane ga shi dai ba azana ce an ce za a sa duk an sa ku amma kun san dare sani kaga abun zai zama dauki wani abu da ma to sai ta wa idu zalma aduma aidan saniyan mahabal wujud i'anatan bi zamani Allah ta'ala wai yake ta yi Idu zalma aduma sannan Allah ta'ala sai ya dawo da zalma aduma wannan ko aiza ai haza ma'anar za a nan wa yu'idu za ayu yi idu al ma'adu domin haɗin nan da suke sun haza littan bihi ko jan hankali to wai idu zal ma'aduma Allah ta'ala zai dawo da al ma'aduma abinda aka yi fana'in saɗin nan abinda aka rasa aizan ko saniyan saniyan ma'ana a wani lokaci na biyu ya zai dawo da shi mahabal wujud tsantsar samuwa ya zama ya samu an fahimta? eh wato i'adatan bi zamani abu sa dawo da shi abu sa wani zamani bi zamani a wani zamani da zai zo sai a dawo da shi su sai mala ke cewa hazal ma'adu wannan shi ne alma'ad, wa zalika mabda wancan kuma shine almabda mabda lada jahamin a wajen jahamin waƙad nasabu lil qur'ani bal ma jaham da mabiyansa sun nasabta sun ce qur'ani haka yazo da shi da wannan bayanin na fata an fahimta nan abin da yake nufi hadal ma'ad wa zalika mabda shine masalar ta al mabda wal ma'ad al mabda wal ma'ad fara halitta eh da kuma makoma ya halitta ta fara ya kuma za a koma shine al mabda nan almabda da ya zo da alif ai almabda'u ne fara rayuwa ko fara halitta wani ma'ad da kuma maganar makoma ya aka fara halitta dan adam ko duniya ya kuma alma'ad yadda za a koma zuwa ga Allah na ba ta an tilada jahamin ma'ana shi fasara a wajensa shine ga halitta samammiya amma za a zo a rasa ta aka a rasa wannan duniya a rasa dukkanin halitta sai ka ba su Allah ta'ala sai ya halicci menene wata halittar daban an fahimta abin da ya rasar da shi sai ya dawo da shi a bisa wata sigiya ta daban musamman ko an gane masha akwai bayanin a nan gaba kaɗan an fahimta wadda sun fahimci wannan gabar ra'ayin nasu inda akwai komai a cikin nan akwai komai a cikin insha Allah ta yawa ma'ana bayan an rasar da halittar sosai sai a dawo da halittar abu sau wani abu daban na halitta wani abu daban ba ita za a da ita ba kama ba a ce dan adam a ce rasu a tashe shi shi din aka tasa yi a sai da wani abu daban an ga za mu zo a nan gaba suke cewa hadar lazi kada bin sina wal ula qalu maqalatu ulul kufran hada wannan aƙida ko na ra'ayi allazi qada ibn sina shine wannan da ya jagoranci ibn sina wannan ra'ayin ya jagoranci ibn sina wal'ula ƙalu da wa'annan da nan al'ula ma'ana allazina wal'ula ƙalu da wa'annan da suka faɗi maƙalatahu irin maƙalarsa irin irin maganarsa kenan ilal kufrani ya jagorance shi da mabiyansa ilal kufrani zuwa kafirci suka kafirci lam taqbal azhanu ga ai hankula ba su karɓi wannan maganar ba kwata-kwata hankali ba zai karɓi ita wannan maganar ba a ce abinda ya mutu daban abinda za a tasa daban har hankali ai ba zai karba ba lam yaqbal azhanu da wata wahamu kuma suka yi waham wahamin cewa wai annar rasula anahu bil imani cewa ma akin Allah wai ya nafaci wato wannan aqida tasu bil imani da cewa ai imani da ita akan cewa ita ce wai tashin kiyama ne shi shine alba'as din maganar alba'as a wajen su shine alma'as din wai haka annabi yake ne haka qur'ani ya zo da shi to sai ke ce musu hada kitabullahi ai ga littafin Allah nan anna qala za ai aina qala zalika aw abduhu aw abduhu al-mab'uth eh, bil burhani koko ko bawansa al-mab'uth wanda aka aiko bil burhani da hujja an na za ina ya faɗi haka au sahabuhu ko sahabbansa min ba'adi daga bayansa au tabi'un lahum al imani wal ihsani ko su abu ta imani da ihsani ina suka faɗi haka to bal sarraha al wahyu al mubin bi annahu haqqan mughayyir hadhihi al aqwan bal dai sarraha al wahyu al mubin wahayin nan fayyatacce ya fayyace cewa bi annahu haqqan cewa abin da yake cikin sa gaskiya ne an gane mugayyiru hadhihi al-aqwani Allah ta'ala ai huwa mugayyiru hadhihi al-aqwani shine mai canja wan hadhihi aqwani wannan duniyar al-aqwan jam'u kaw wa'annan duniyoyin na na menene a falaki da al-aflak as-samawat al-ardhin da shauransu da aka ambata a farkon baitukan ko to Allah ta'ala shine mai canja su amma canjawar wace iri ba irin canjawar su da suka faɗa wa cewa komai a tafiyar da shi sai a zo da wani abu sabu kuma daban a yake da fatablilu fatablilu yake fa yubaddilu Allahu samawati al-ula wal arda aidan zani tabdilani sai Allah ta'ala i canja as-samawatul ula sammai dinnan maɗaukaka wal arda ya canja ƙasa aidan kuma zani tabdilani wannan canjawa ce kala biyu canjawa idan ana maganar canjawa gairu shai ka canja abu yana daukan ma'ana guda biyu an fahimta ma'ana ta farko shine abu misali na ce ma a ah, da Allah ina so ka canza min ah, ah, wadda Allah na saka canja min gidan nan na ga ya tsufa zai dauki ma'ana biyu in ma rushe to in ma zama na rushe shi ko na sabunta na kawo wani ginin daban imma kuma me in sassaƙe-sassaƙe ɗaya kwaskwarima haka ai ya canza gidan ai kallifa ta sa ƙere-ƙere ne duk sunansu mai canjawa duk sunansu canjawa su daga wanne Allah yake nufi su wata ra'ayinan su cewa duniyar duka da a tafi da ita a zo da wani abu sabo ko kuwa canjawar za a za canza ɗan adam ɗin a kawo shi a shi ɗin da za a dawo da shi ko yaya to shi yake faɗa a yake cewa fai baju lau samawatu al'ula wal arda aidan za ne canjawar da Allah ta'ala ce zai canza samai da kasai ɗin ai canjawa biki an fahimta naka wace Allah ta'ala ɗin yake nufi zai yi sai ki wahuma ka tabdilil juludi canza sammai din da kasai din shine huma abamir ya'udu ila as-samawat wal ard an gane ka tabdilil juludi kamar yadda zai canza fatu ne misakinin nirani ga masu zaman gidan wuta din nan ne inda nabuzi lokacin da fatin nasu suka soyu min nirani daga wuta an fahimci zancen wato yadda Allah ta'ala zai canja sai kita ka tabdili kamar irin eh, al'adar ta'ala ta kullum mana biyar zuludun baddalnahum zuludan ghairaha kaga tabdil du kalma ce du kalma ɗaya ce da gaira ha shin fatar da za a canja yan wuta wata fatar ce daban ba ta jikinsu ba eh ko fatar jikin nasu za a canza eh in a fatar da za a canza wata fatar ce Allah zai halitta zai kawo ta jikin su, kaga kenan ba su za wa azaba ba wani abu za wa azaba a fatar jikin su ce Allah ta'ala zai tsoro da wata daga jikin nasu ko ba an kaji ciwo fata tana tsorowa ta rufe ba an ga nan na yanke wajen yankan nama ga fata ta tsiro ta rufe gudu ga shi ina ina ina ina ina yankan in ba da ban na faɗa ba gurin ya rufe sati nawa ga sallah yau to ga shi gurin ya rufe ba ba alama ma ba alama ciwo a gurin kada kada a gani fata ta tsiro ta rufe to haka to da haka baddalnahum da Allah ya ce canjawa din a kaga canjawa da cikin ko wannan ne baddan lawan dunun ba za a canja ya Allah ta ke canja fatar a shirya kenan halittar san yake canjawa ga yadda yake canja ba wata halittar daban za a mai da ita ba ko wani abu a ita ce da nafsu shai nafsu shai kasar da aka yi sabo a kanta ita ce dai za a kawo ta aita yi mini ta da bayani game da abin da aka akanta a na ba za a fahimci jikin da aka yi sabo da shi shi din ne za a tashe shi abadan amma su a idiƙadin su wata ƙasar ce daban ba wannan ba wasu mawas yau shi na ai bayanin da zai a gaba duwannan ayon ya kawo sa a gane ike cewa a waka a otunan gurin kuma ka tabbili da duruli sakinin nira ne nan me yasa ce sakinin nira ne sakinin nirani sakini sakini an niran saboda idafa ko ya shafi nuni asali sakini ne ne ta asakini na asali ma dai asakinu na ko amma saboda lamun ita lisakini na amma da za ka idafa dole ka cire nunin karshe din nan ta tatta tanwini ko a cikin zamul muzakkari as-salim ko suka ta lisakinin nirani an gane ga mazauna an-niran ai annar lugha ce ta annar ko inda narudi na aka ce annarudi ne ne soyuwa ko amma aka ce nabar ana nufin nuna mm. eh ya ka ce allaimun navid leman ya nuna daga fata ko nama an yi nuna za a ce navida allaham ko na bizar ba'am in abinci ya yi ya girku ko ya ko nama ya sai a na bizar ba'am abinci ya ya ya ya ya ya ya ya mai ake cewa ya nuna na bizar an gane? to ikita waka za ka ya ƙubi ardahu wa sama'ahu ziyadaihi mal'adamani ne وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر الرحمن وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان يشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس في, في الإمكان لكن تسوى ثم تبطل ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان وتقيع يوم الأرض ذا أكبادها كالأسوان نفائس الأسمان كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يداني وكذا الجبال تفت فتا مهكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكون كالعهن الذي ألوانه وصبابه من سائر الألوان كتوى آه وكذاك يقبض عرضه وسماؤه هكذا الله سبحانه وتعالى يقبض عرضه وسماؤه زي دنقلي ko zai ina zai dunkule ƙasarsa wa maahu da saman tasa biya daihi ko da hannayensa guda biyu ma ne maƙabuba ne ai rasashen abu guda biyu ai ba za a iya kamawa ba a ce a matse su sai abin da ke samu mai za a yi wannan ko yana isharar zuwa ga mai Eh? eh shi ne wasu masu sun biya mini tun? eh lafazin yana kafu eh eh oh, wal arzu jami'an ba su qabdatuhu wasu masu matsuya sun biya mini, haka Allah ta'ala ya ce ai kaga ababai yankewa ne to biya mini da hannun damansa. Ta ga abin da yake an rasa shi za a ce kuma an an an samu zai yi ba sai abin da yake akwai shi ne sannan ta nan canjawar ba canjawa ce wacan canjawar a wasu hadisul ardun latikun na biya sannan wasu hadisul ardun latikun na biya al'ardun latikun na ko ƙasar da muke a cikin tu tuhaddisu yau ma irin tuhaddisu a ha lokacin da ƙasa take ba da labaran labaranta to kaga shine wata hadithul ardu allati kunna biha akhbaraha asa wata take mai ta muke kanta za ta dinga bada labarin ta akhbaraha fil hashr ya rahmani game da al hashr ko tashin al qiyama za ta dinga wa gawa lir rahmani ga Allah za ta dinga tuhaddisu lir rahmani ko za ta dinga zantar da Allah ta'ala ga abinda aka yi da ni ga abinda aka yi da ni an yi kaza an yi kaza an yi kaza a ina a wani lokaci fil hashiri lokacin tashin alkiyama za ta dinga ba da labari haka kenan ba a rasar da ita ban tana nan haka kenan ba irin wancan menene canjawar bane Kina hujjar da yake bi zamilai wajen nuna cewa ba wacce ma'anar da suka tafi a kanta ba ita wata dallu ta shahadu wahaya adalun za ta gushe ko ko za ta tabbata tashhadu tana yin shaida wahaya azalun ita din ita kasa din ita adala ce za ta dinga yin shaida mai billazi min fawqiha game da abinda qad ahadatha saqalani abinda mutum da aljani suka aikata min ha mai a samanta na su dinga zantar da ثم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها eh kaga za ta dinga ba da shaidar abinda kada a hadasa sakala ne yin ya ko shi ne billazi kada a hadasa ma za a sakala ne yin fauka abinda mutum da azan suka aikata suka farar a menene a samanta afa ya shahadul adam allazi huwa kasmihi yanzu abin da yake rashi zai iya shaida an fahimta allazi huwa kasmihi abin da yake kamar sunan zai iya shaida game da abin da yake daidai yake da sunansa babu ya shaida a kansa babu za ta iya shaida a kan babu haka <laughs> yau babu ita kanta babu ita ba za ta shaida a kan babu sai shi ne tambayar da ya musu ita afa ya shahadu al'adamun lazi huwa kasmihi la shai'a haza laysa fi imkani ba la shay'a ba irin wannan abu kaga la shay'a la fi alil jins babu wani abu irin wannan da zai faru da yake akwai haza laysa fi imkani wannan ya cikin abin da zai yi lakin tusawwa sai dai ita wannan ƙasa din tusawwa za a daidaita ta ne shine eh, shine eh, mene mai tabdil din tusawwa za a daidaita ta summa tubsadu sai a shimfada ta sun mata shahadu sai a ce kuma ta shaida sun matu budaru sai a ƙara wato ainihin canja ta bayan ta gama shaidar ko sai a tafiyar da ita ma'ana kaga sai maganar menene aljanna ko wuta kaga an tafi wata rayuwa inda an gama da ita wahaya za su kiyani tana nan a matsayin abin da yake mai kiyan saman me wahaya za su ki ma abuciyar samuwa akwai ta duk za a yi wannan sha'anin kita wasu maddu aiban misla eh, eh, aiban misla maddi adimina wasu maddu aiban sannan kuma za a miƙar da ita misla maddi adimina kamar yadda ake miƙar da fatunmu ko fatarmu min gairi audiyatin wala kusbani za a miƙar da ita ba tare da an samu audiyatin jam'u wadin ko an samu wato kwarurruka ba wala kusbani ba tare da kuma an samu tuddai ba ba tudu ba kwari za a miƙar da tsantsal ta daidaita an gane da saboda ba irin yanayin rayuwar duniya ba ne a ta kanta za a daidaita ta kuma ta zafi level ba tudu ba kwari ba duwatsu ba komai yau ta daidaita kaga shi ne mai canjawa gane ta wata ƙi'u yau mal'arbi za a ka ba da sannan kuma wata yawmal arbi sannan eh, wato yawmal arbi ranar nan ta bujiro da abubuwa ne kiyama ko ta ta wannan ƙasar ta ƙi'u za ta yi amayin ne za ta yi aman za a ha abin da yake ma'abucin hantatta su mai ma'abucin hantatta halittu mutum da akuyoyi da dabbobi duka komai shi ne za al'akbad ko? buka bidin ko wani hadisin ko? ke kula buka bidin sadaka ko? to ƙasar za ta ama yadda za akbadi ha duk abin da yake mai hanta nata da taɓunsa take ike cikinta za ta ama yadda shi mana za ta fito da shi ta burtso shi kal'uswa ne za ta amayar da shi kamar yadda al'ustuwan take yi kamar yadda raƙuma taguwa kenan take amai take fitar da abin da ke cikin cikinta na fa'isil asmani ustuwan da suke masu tsadar kuɗi mana eh, taguwa wata ke mai tsada mana cikakkiya kamulalliya cikakkiyar eh, taguwa wata ke za ta fitar da abin da yake cikin cikinta kullum ya rahu bi ainihi wa iyani kowa ya rahu ya gan shi ya ga abin da zai gani din bi ainihi da idanuwansa wai iyanihi da ainihin ganinsa din malum ri'un bil akhdhi minhu yadani ai malum ri'un malim ri'in ya dahu bil akhdhi minhu wato mutum bai da yadani bai da hannu mana bai da iko bil akhdhi minhu na daukan wannan abin da yake zai gani ba zai iya daukan duk abin da zai gani ba mana bai da iko akan abin da zai gani ita za ta fitar da abin da za ta gani ne a za a yake cikin cikinta komai ta burtso shi ta fito da shi kullun ya rahu bayani kowa ya ga abin da ta fitar din da idanunsa ya gani in shari ne gare ka ka gani in alheri ne ka gani ba ka da maka ce bari mu boye wannan abin kada ya gani domin ina da matsala da shi wa kadal jibalu tafuttu fattan muhkaman haka na a duwatsu tufattu fattan muhkaman za a kyakketa su fattan muhkaman kyakketawa ta yankakken kyakkyatawa kyakketawa ta sosai fata'udu mislar ramli sai duwatsu su koma mislar ramar kamar girairayi zilku su bani ma'abotin yashi dutse ya zama yashi tudin dutse ya gan shi ba a sandare ke a yashi ne zu an rididdaga da dutse ya zama kamar ƙudar suminti wata kunu kal'ihin ake ta wata kunu kal'ihin illazi alwanuhu wasu babu min sa'il alwani wannan fa yana kawo ayoyi ne fa eh wata kunu jibalu kal'ihin duwatsu su zama kal'ihin illazi alwanuhu kamar wannan auduga allazi alwanuhu wanda launukan wannan uh, audugar wasu baguhu da kalasta min sa'ir alwani da sauran launuka ne iri-iri haka zai zama wani dutsen ka ganshi ya yi yale-yale wani ya yi kore-kore haka haka ya zama kamar auduga da suke yawo a cikin iska haka dutse zai zama shi kansa bala'in ya fi karfinsa sai dai iri shi na kuma ga dan adam an gane wata busu bassan misla zaka watansa ne misla alhaba linazir insani wata busu basan. sannan duwatsun za a tafiyar da su bastan tafiyarwa mislu zaka kamar haka fatansani sai su biyanta ko dutsen sai ya biyanta mislal haba'i wa kamar ƙura tafsir zai sulɓani kake a na yi tsallake ko mislal haba'i linazirar insani kamar ƙura linazirar insani ga idan mutum da idan ka sai ga dutse ya zama mai ɗura an tafiyar da shi na'am o ba marira ba ko na'am to shi kenan a ikita wata kunu kalli ihinin labi alwanuhu wasu min sa'irin alwani وتبص وتبص بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناذر الإنسان وكذا البهار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان هذه مكورة وهذا كاسب كاسف وكلاهما في النار مطروحان وكواكب الأفلاك تنثر كلها إن نثرت على ميدان وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المول أو تكف وردة كدهان والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان Wani ajliha za kuma wani jiha muni idan adamu wani mutuƙa lalata. Ina da al'adu. Ba na yi kyautkyawa. Jigibu ka Haru. Haka na tekuna. Fa ina ha masjuratun. A haƙiƙa ita za ta zama tuwo ababen kyakkyatawa. Addu fut di rasta. an gudanar da su an kyakketa su ta fujira zi sulfani irin kyakketawar ma'abocin mulki mana kyakketawa ce ta isa da kaseta ta iyawa ko ka zalika da ne haka na rana da wata ya azanu rabbuna lahuma ubangijinmu zai zai musu izini fa yaji ta mi'ani yaltaqiyan sai a ga sun haɗi rana da wata sun zo sun yi maja sun haɗi ai ai da matsala fa yajtami'an yaltaqiyan sai su haɗu su haɗu da juna yajtami'an yaltaqiyan du ma'anarsu da ya ko hazi mukawuratin sai ga ga wannan mukawuratin ta ɓaɓɓalce ta ɓalɓalce shi ne mukawura wa ka sifin wannan kuma ta yi kusufi ma'ana rana wa idan shamsu a ga rana yake magana wa ka sifin wata kuma yi kusufi wakilahuma fin nari matsuruhani dukkaninsu su matsuruhani fin nari za a jefa su a cikin wuta zamanto wa yanayin ya ki daukan wato abu shafi yanayin rana ko dare domin ai ba maganar ita ranar ko wata mana ba maganar su shine ba sa cikin hayyacinsu kuma suna cikin wani yanayi na daban ya rabbal alamin la ilaha illallah wanda kaga ko ko ku suki aka samu fa ya yanayin garin yake jama'a shi ba rana ba shi ba dare ba garin yayi ja to a ce a cikin wannan yanayin za ta tsaya shi alkiyama ba fa irin yanayin na alkiyama ba ba to wani yanayin a ce za ta tashi aka kaga Allah abun tsoro ne ba fa magana haske irin wannan bana ake garin duhu duhu ga duhun amma kuma wani rana ce kuma ranar ta yi ja na gas, kuma ta yi ƙasa-ƙasa kaga ai bala'in bala'i Allah ya ta da mu shiga hanya ba ilaha illallah ba ma haduwa ba ne sosai sosai kuwa ko dan saɓala hanya ne dan samu dan wannan sa dan shigo dan layinsa wani abu shi nan? ya yi subhanallah kita waka wakibul aflaki tunsaru kulluha kala a in nusrat ala mai dani waka wakibul aflaki wato uh, taurarin nan na falaki tun tunsaru za a watsar da su kulluha dukkaninsu kala ali'in nusrat kamar yadda ake watsa lu'ulu'u an fahimta alamai dani a fili kamar kai ne kawai da tarbin lu'ulu'u nan masallacin in tarabin ya tsinki za a gani ya ka tsinci wani a can ko wani a can wani a can ya warwatsu haka sarka haka sarka ko tarbi suke yake tsinkiya ko to haka wana taurarin za a kyakkita a watsar da su na yanayin kaga ba kyau Allah akbar alamun tuba sai waka za sama'u tushaqqu shaqqan zahiran wai za sama'u idan sama'un shaqqat nake so in ce wa kaza sama'u tushaqqu shaƙan zahiran kamar wato haka da haka na sama tushaqqu shaƙan zahiran za a kekketa ta shaqqan zahiran kekketawa a fili wata muru aiban ayyama mawarani sannan kuma za ta rikice ita saman fa za ta rikice shine samur za ta rikice ayyama maurani haƙiƙanin rikicewa an gane? kanta ba a nutsa suke ba saman ita kanta saman ba a nutsa suke ba ban sana abin da yake ike ɗauke a cikinta ita kanta ba a dai suke ba la ilaha illallah wa tasiru ba'da al-inshiqaqi kamithli hadha al-muhli aw takun wardatan kadihani wa tasiru ba'da al-inshiqaqi sannan sai ta zama ba adal in shiƙaƙi bayan kekke ta ɗin da aka yi ka misali hadal muhuli kamar misalin na rikakkiyar dalma da saman fa ta ta fara ɗiga ta fara ruwa ita kanta an narkar da ita an fahimta? wata kunu sama'u kalmuhuli sama ta zama kamar narkakkiyar dalma ba ruwa ba ne yake sakowa to wannan sai ta zama kamar dalma an gama ba ta yi expire auta kowar zaton ka da ne ko ta zama kamar wata fure an fahimta fure wato wa kadi hani fure i zama kamar eh, kamar kakidu a ga fulawa tana tsagar da mai wani abu kaga ai sai ya zamanto a samu naso da wannan to to haka saman za ta zama mene inda Allah ta yake ta fakanar warratan kaddihan ko a cikin arrahman ka gani saman za ta zama to warzatan kaddihan shi ake ta kaddihani warzatan kaddihani shi dihan shine jam'u duhun ko duhun ba shine eh, kaki da ba ko mai to haka za ta zama wala arshi illallah kursi arshu ya fi la yafnihuma aidan wato al'arshi wato wayannan abubuwan da ya faɗa sammai da ƙasai da wacece da koguna da wata ga yadda za su zama duka za su za su ɓalɓalce za su shiga uku ga baki ɗayansu amma wal arshu wal kursu la yakunihuma aidan amma sama a wato ana al'arshi da kursiyu la yakunihima Allah ta'ala ba zai fana in su ba zai karar da su ba su ba haka za a yi musu ba aidan wa innahuma la makhluqani Hakika su awaban halitta ne su ba za a taɓa su ba ma'ana wal huru la tafna haka na ma mata hur da suke aljanna hurul ain ko kun mata din nan la tafna ba sa ba za su kare ba wa kadhalika jannatul ma'awa haka na aljanna da suke ciki ba ma fi hamar wuljani da abin da yake cikin aljanna na yara ko wuljanu mukhalladun su ma ba za su kare ba ba za su mutu ba ina fata an fahimta su kaga za a same su suna na ah, nan malam ya shiga bayanin abubuwan da suke su mutuwa ba ta same su ba suna nan wanda a baya mun yi magana game da ah, abin da ya shafi ra'ayinsa na cewa aljannan ma eh za a rasa ta ko daga baya in ma akwai ta za a rasa ta sai daga baya Allah ta'ala ya halitta ta sannan in bayan an ya halitta ta daga baya sai ai fana'i da kowa zai san dare a cikin aljanna in ɗan wuta kuma ma za su san dare domin za a yi fana'i fil harakat ne haka in bayan kadara wai in ma an halitta ta sai a itikadin sa babu ita yanzu aljanna ba a halitte ta ba shi ne sai malam tunda yana magana eh, ne a nan abu eh, ta mazhabi na alusuna jama'a sai yake magana cewa abubuwan da suke ga sunan da su ba za su musu ba za su riske su ba ko karewa shi ne lissafo al'arshi da kursiyu da kuma alhur ko da kuma alzanna ita karan kanta da kuma eh, yaran da suke ciki ga wani na wulidanu mukhalladun kaga mukhalladun aka ce ababen tabbatarwa ciki da wani adila ha za kala zahamun inna ha adamun saboda irin wannan ne wato ƙala jahamun ina ha adamun jahamun sai ce ai ai babu aljannar kwalkwata domin in yace babu ita kaga abubuwan da suke cikin ta babu su da ya kore samu wata a yanzu kaga abubuwan zai fi masa saukin lissafi in yace ba aljanna kwalkwata kaga ina abin da yake cikin ta kuma a ce zai tabbata kaga babu shi yawa ha adamun walam tuqlaq ila da ayan ba alice ta ba zuwa yanzu لم تقلق إلى هذا الآن كو والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظ من الديدان قد أبا أكرم تابقوا نعم. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان ما للبلا بلهومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يداني وكذاك عذب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان لكنها من باب أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شانه إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان وتصير طيرا صارحا مع شكلها تدني الثمار بجنة الحيوان وتظل واردة وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان ما نيكي سوى والأنبياء كاغا النباوة فإنهم متاهات السورة حقيقة سو سنة قلقشن السرة إيه وما بينهم ما تحت السرة السرة شنة قصعي كربايا ko asara suna daga cikin sunayen al'arf to su annabawa fa innahum ta tattara suna ƙarƙashin ƙasa haka ne annaba an bubbune su sata tsara a ji samuhu jikunansu suna ƙarƙashin ƙasa hafi zarminar ne an tsare jikunan nasu daga mai tsutsa annabawa mai ƙasa ba ta cin jikunan annabawa so to kaga su ma kaga ba za a ce eh, sun yi fana'i ba jikinsu ya yi fana'i ba babu a suna nan sun a tabbace bayan ya kawo na dalilan game da wani abubuwan da su za su cewa da tabbata su haka na ma jikin annabawa jikin da sakon abubuwan da suke su ma masu tabbatuwa ne fana'in ba zai sami su ba an gane? ikita mali bilali bilhomin wajen sumiya mali bilali wato wato dukkunansu luhomihim namomin jikinsu wajen sumihim da kuma dukunansu malil bila bilhu mana babu bilhu muhim, ga namomin jikinsu wadda somin da dukunansu abadan har abada wahum ta hasa turabi ya dani wahum eh, eh, hanaku wahum ne ko lahum wahum na fi ganin izama lahum an fahimta sai zama to lahum ya dani suna da ya hannayensu guda biyu tub da tub ko ta hasa turabi a ƙarƙashin ƙasa mana ba a ce hannu nan abu ya cinye ba ko kaza ko kaza suna ne yadda suke ba abin da ya safi jikinsu a sadaka cikin abin da yake fara wannan ɗan yatsan nan ko a ce sun cinye ko wani abu a suna nan lahum ya dani suna da hannaye guda biyu ta hata turabi a ƙarƙashin ƙasan yana nan lafiya lau amma an kace wahum ya dani su ɗin hannaye ne guda biyu ta hata turabi ƙarƙashin ƙasa haka magana ta zama ina fata an fahimci zanta waka za ka azubu zahari la ya bala haka na wato ana adabun zanadi ta zace azabu zahari wato wannan wato azubu ɗin na baya haka shi adabun zanab wato wannan kashin da na jela matsalar jela wanda an za a halitti wata dabban mai jela kaga da kanan ne za a tsira to shi dan adam da yake ba mai wannan bane sai zama to shine tushiyar halittar dan adam to don haka shi kaga nasi ya tabbatar da mai shi ma baya tafiya ko shi laye bala baya diddigewa domin daga shi ne za a dawo da halittar dan adam kowa wani nasa ba zai tafi ba to don haka kita waka za ka adubu zahari la ya bala haka na adubu zahari shi ma la ya bala ba a rindigewa bala haka lamarin yake minuhu turakabu khilqatul insani bal ma dai bari ma dai ko shine bala bari ma dai minuhu turakabu khilqatul insani daga shine za a har hawar da halittar dan adam za a dawo da halittar dan adam ya zama ya dawo daidai waka zalikal arwahu la tabla haka na ma rayuka ba sa eh, rai rayuka na dan adam ko na halittu duka la tabla ba sa riddigewa na kama tabla jisumu kamar da dukkanin suke ridigewa. wala bilal luhmani ba kuma kamar yadda a allahman namomansu na nama ike ike ike ike ike rinjigewa ba an an fahimta shi lohman wancan ma'anarsa daban manan lahman shi ne dai nama naman jikinsu ike ta wani azili zalika lam yaqra al jaham bil arwayi. saboda haka ne fa jaham bin safwan bai dada samuwar rayuka ba an fahimta an shiga wata maganar kuma bai yadda da tabbatuwar rayuka ba cewa akwai su har tana an la'abdani in suka zamanto sun yi waje gaba na jiki ina mutum rai baya jiki ba su yadda akwai shi ba an gane in yana jiki sun yadda akwai amma in babu to ba wani maganar rai a cewa akwai ran yana nan a su ba su yadda ba an gane zancen ko lakin na hamin ba da a arabin jiha kamata sai da cewa su shi rayukan shi ne abamir lakin na ha shi abamir ya uru ila al'arwa sai da ce lakin na sai da cewa rayukan min ba abu a arabin biha kamat daga sashin a arab a arabi biha na jikin al'abdan wannan biha ɗin ya kudu ila ma da al'abdan ko daga sashin a arab ɗinta ne ƙamat mini ne ƙamat shi ruhu ɗin ya tsaya ko ta tsaya tunda a matsayinta na sashin ruhu an gane abu kasantuwarta na sashin a sashin ruhi ne ya sa ta tsaya an gane Ka abu su haka ne izamin to cewa a na gudun ne wafi zagayatul ne a cikin wannan akwai fikewa wajen wato rushewa a cikin wannan ita itikad nasu da wannan tunanin nasu akwai abin da yake na butsulan. ma'ana abin da yake yake cewa anan su tun da dai min ba'ad a arabin jiha suna da min ba'ad a arab suna da cikin sashin arabi sufofi na jiki an fahimta abin da yake iya tsayuwa bisa tsayuwar jiki arabi launin fatar jikin mutum numfashinka arabi ne eh ganinka arabi ne eh jinka arabi ne waye arabi ne to ruhin shi ma ne na jiki to din da haka ne in dai mutum ya rasu ina jinsa eh ina ganinsa akwai shi? ku kwata-kwata babu shi? eh? ya daina da aiki a wani eh, ma'ana da ya daina aiki akwai shi?

masha ka khair wannan kaga haka ake a tambaya a motsa a ka abin da yake ilimi za ka khair su a fahimta su tunda kamar mutum in ya mutu a za a ce jinsa yanzu ai baya ji inda ba zai iya bada amsa ba baya gani eh ganin sa ya tsaya komai na sa ya tsaya shi jikin ma yake a haka to da haka ne to ina maganar ransa ka ce akwai shi ma alhalin jin babu ganin babu muka ce rai akwai ina yake ai babu kowar abu ne da yake akwai yanzu babu shi to kuma zaka ce kamar iska a kekenka in ta sace zai gaji akwai ta babu ta ta fice kuma wani ka zaka ce iska a to na iska duki ta ta bi iska ko to su aka suke kalla za mu gane ka ce akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai na fata an akwai akwai nasu idan akwai haka domin shi rai min a a'rabin an fahimta yawa min ba a a'rabin biha qamat da wannan arabin ne qamatul abdan jikin suke tsaye wa zafi gayatul butsala wannan yaka cikin gaya wajen butsala ne wajen lalacewa a ra'ayi fa sha'anul arwahi ba'da ha. ai sha'anin kaga zai bada amsa fa sha'anin lil arwahi ba'da ifraqiha abdanaha wallahi a'zamu sha'ani ai sha'ani aiki ko wani abu wanda yake muhimmi lil arwahi ga rayuka ba'da taraqiha abdanaha bayan rayukan sun bar gangan jikin wallahi a'zamu sha'ani wallahi shine fi girman sha'ani wani akwai wasu al'amura da suke da alaƙa da ruhi in ya ba gangan jiki ayyukan ma sun fi yawa abu mas'aloli ma sun fi yawa game da rai in ya bar jiki nan ina zan jiki amma ta kaice shi ne akwai abubuwa da yawa masu tarin yawa da suka akwai shi ne haddaran suwa ke cewa in ma azabun auna imun da'imun in ma zama wuran yana cikin azaba Allah ya kiyaye auna imun da'imun ko kuma ni'ima madawwamiya badu nu'mat bir rawhi war rayhani an ni'imtar da arrauh ko wato shine rahama ko jin kaiwar raihan da kuma kanshi wanda ke na raihan wata siru tsairan wannan ran sai da matsuntsu ma sarihan mai kewayawa ma a ha tare da launin shakalinta an fahimta tsuntsu mai kyau mai kaza mai kaza shine shakaliha na tajini simara tana tsinkar ‘ya'yan itaciya bi jannatul hayawani a wannan aljanna ta mai ta hayawan ta rayuwa shine alhayawan rayuwa na fata an fahimta mana nan isharar ta zuwa ga hadisi na cewa rai na mumini ko zai zama tsuntsu zai dinga kewayawa eh a cikin gidan aljanna har yana cin daga cikin 'ya'yan taciyar gidan aljanna ne ima mangwara ne wane ne abubuwa na tan a gidan aljanna wannan tsuntsun yana ci eh kafin fa a tashi kiyama din gan tajin simara bi hayawani wa tadallu waridatan li anharin biha sananta dawwama tana zuwa li anharin biha ko tana zuwa wasu koramai biha a aljanna hatta ta'uda li al-jusmani har ta kai lokacin da za ta koma zuwa ga wannan gangan jikin lakin na arwahun lazina tushidu sai dai cewa ma rayukan waɗannan da suka yi shahada ban karanta muku lakin na arwahun lazina tushidu fi jaufi tsayirin akbarin rayyani فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم بالروح والأبدان بذل الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان ولحاق ناديل إليها تنتهي ما الزهاق كمساكن الإنسان فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بها الدار في جسماني وعذاب أشقاها أشد من الذي آينت قد عاينت أبصارنا بعيان والقائلون بأنها عرب أضوء ذا كله تبا لذي نكران فإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان ملكتها لكن أرواها الذين ششدوا في جوف طير akhbarin rayyani sai dai cewa rayukan nan da rayukan nan waɗanda suka yi shahada fi jaufi ɗairin za su kasance ne a cikin a cikin wani tsuntsu akhbarin kore rayyani wanda yake mai shan ruwa ƙosashe an fahimta? na falahun bi za ka maziyatun bisa ga haka rayukan shuhada suke da bambanci fi aishihim wajen rayuwarsu a cikin aljanna wa na'imuhum da kuma ni'imar tasu bi ruhi wal abdani da kuma ruhi da gangan jiki wa na'imuhum bi ruhi wal abdani Wasu nan malam yana tabbatar da bambanci da yake tsakanin ran shahidi da ran mumini duka za su zama so a aljanna amma mai bambanci shiran shiran shahidi din ba tsuntsu zai zama ba zai zama to a cikin cikin tsuntsun gidan aljanna tsuntsun da yake mai akbarin rayyan kore kuma kusashe yadda ya sha ruwa ya bulbul an gane? a ah, ikita farahun bi za ka maziyatun fi aishi saboda haka kaga zai zama suna da bambanci a cikin yanayin rayuwar tasu ran shahidi ya fi ni'imtuwa da jin daɗi domin yadda a eh, hadisin ya nuna cewa zai za su dinga kewayawa ta ƙasan al'arshi na ubangiji suna kai kawo rayukan shuhada su sai ki cewa a eh, haifalahun eh, bidaya kamar ziyatun fi aishihim wani aimuhun bin ruhi wal abdani sannan ni'imantuwarsu za ta zama tuwa ga jiki ne da rai dubin suna kwanci a kabari suna jin ni'ima an gane kuma sannan rayuka na suna can shi ma mummuni zai samu wani kaso na haka amma bai kai na shahidi ba jin ni'imar da ni'imtuwa da samun karamcin ubangiji shahidi ya bambanta da wannan tabbatalul jusuma li rabbihim me isa za a sanya gangan jikin tsuntsu zama shine abin da zai zamanto ya rufe su domin su badalul jusuma li rabbihim sun ba da dukkunan su da rabbihim ga ubangijinsu fa'abahum sama tilka tsayri li ihsani sai musanya musu shine a'aba daga al'iwab ne a'abahum sai musanya musu sama tilka tsayri jukunan wannan tsuntsayen bin ihsani da kyautatawa an fahimta su wancan rayuka din za su zama tsuntsu ko su ko wannan a a nasu za a ajiye a cikin cikin tsuntsu an gane saboda mai yasa za a sanya haka saboda sun ba da dukkunan an keketa ko an kaza ya sun yi damage to tsaya a musanya musu da jikin tsuntsu kar tsuntsu da yake jikinsa mai kyau abun ban sha'awa da kaza to nuna za a na karamci tsuntsun na gidan aljanna wanda ya ci ya ƙushi yana kewayawa a cikin a cikin rahamar Allah da kuma ƙarƙashin al'arshi na ubangiji an gane ikita wala haƙa ladinun ha tantahi ma'awallaha kama sakin insani suna da wala haƙa ladinun suna da wa'insu fitilu ha tantahi da wannan tsuntsayen suke tikewa zuwa ga wannan fitilin an yi wannan fitilin ne kanadil domin tsuntsayen su dinga zuwa wajen su tana kewaya ta ƙarƙashin al'arshi ga wasu fitilu masu ado an gane suna kewayawa wata gurin ma'awallaha a matsayin makoma ko ma'ajiya madan fara inda su su ko inda suka dawo don wannan hasken za su dawo ma'awallaha kama na insani kamar wai gidajen dan adam kamar haka wannan wannan fitilin kamar gidajen su ne kamar a ce ma na ta kwanin da tsuntsaye suke suke shiga a matsayin gidajen su to kamar a ce eh yawwa tukwanen da ake samu to wannan fitilu ne suke fitar da haske sai su dawo su dinga kwana a ciki suna shiga kaga ba magana duhu kuma wannan daraja ce an gani? shi ne kama sakinin insani kamar maskan gida na ɗan adam masakin ko kuma sakinan tarzauna gidaje faruhu ba alal mauti akmalu halatin to don haka kai jaham ka sani da kake ganin cewa wai ɗan rai ya fita daga jiki babu shi to rai ba adal mautu bayan mutuwa kamalu halatu ya ƙara tabbatar da wata magana sa. ita ba kamala eh wa a halin take ciki minha bihari dari fi jismani an fahimta ta fi kamala sama da mai eh, hada dari fi jismani wato zamanta a wannan gidan fi jismani a cikin gaggani ta fi wato cikar halin da take ta fi kamala ta fi watayawa jin daɗi wa azabu ashqaha azabar tababbai daga cikin rayukan ashaddu ta fi tsanani min allazi qad ayanat absaruna sama da abinda idanuwan mu suke iya gani bi iyani a nan duniya ran tababbe ɗan wuta ta fi shiga bala'i sama da bala'in da kake iya gani dan adam ya shiga a duniya kina abin da yake nufi ta walƙa'iluna bi annaha arabun sai ƙara koma can masu cewa rayukan arabi ce shine maganar jihar inda walƙa'iluna kaga masu cewa bi annaha arabun cewa ya rayuka arabi ce a bauta kullahu sun fatsu wannan dukkanin dalilan kullahu dukkaninsa tabban labinu kurani tabban taɓewa ga ma'abucin inkari duka wannan nasoshin da aka ambata duka za ka san cewa suna inkarinsu saboda akwai a wajensu warai kamar arabi ne tunda kuma jikin babu shi shi ma ya tafi nau'i za a radar lahu ikradar wara ba'ad al-mamati il ma'adi sani idan Allah ta'ala aradar lahu ya nufa cewa ikradar wara fitar da halitta ba'ad al-mamati bayan mutuwarsu ilal ma'adi sani zuwa ga makoma ta biyu an gane yawwa alqa ala al-ardi allati hum sai ya jefa ko ya kwarara alal ardin lati ha abu kasan nan da suke da ta ta ha suke a kasanta wallahu muqtadirun Allah ta'ala kuma shi mai iko ne wa zulfulqani ma abucin mulki sai ya watsa mata mai matsaran da zaliza wani ruwa mai kauri abu ya zafari musa mai bibiya juna ashirin wa ashirin goma shekara goma ta biyo shekara goma ba da ne bayan wannan goma kuma a samu shekara ashirin a samu ashirin guda biyu a ko a samu goma biyu shi shine ashiran ko kuma kaga nawa nan arba'in shi ne wancan hadisun ta za a yi ruwa fari ga shi nan galizan shekara arba'in kafin a tasha da kiyama wannan hadarin zai haɗo a ita ruwa fari farin ruwa ba irin wannan ruwan ba na'am a'a shi shi farin da ake magana fari wanda yake abiyar sai sai ya ce kamar koko haka ko wani abu an gane tsawon shekara arba'in in aka ruwan wani ruwan shi zama kamar ruwan halitta da kuma za a fito da duk abin da yake a wani kasa da tunda kasar za ta sha ruwan to kuma sai halittu kowa halittar sai ta dawo kamar tsoro kamar da shuka suke tsorowa sai a fara fito an gane to sai kita alqa ala ardh sai mataran ghalizan abyadan mutatabi'an 10 wa 10 ba'da 20 فتظل تنبت منه أجسام الورى sai ta tabbata wa ita wannan ƙasar tambutu minhu a wato tambutu a samun wara ɗan adam suna tsurowa minhu da wannan ruwan to wani umuhun haka nama namukan jikinsu kama na bitin raihani kamar yadda a wato bishiyar raihan take fitarwa na'am yanzu ba auto oh, na'am yake wata zallu tambutu minhu ajsamul wara wa luhumuhum kama nabitin raihani hatta idha mal ummu hana uladuha wa tamakhabat fa nifasuha mutadani aw halaha rabbu sama fatashaqqaqat فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فحرص على الإيمان ما قال إن الله يؤدم خلقه بروا كقول الجاهل الحيران إتيا وتظل تنبت منه أجسام الورى ولهوم كمنابت الريحاني حتى إذا ما الأم حان ولادها har idan ya zamanto uwa hana wuladuha bayan an fito fa an tsoro wata sai zamanto an tsoro da ita da juna biyu hatta izamar ummu hana wuladuha har in uwa ta zamanto lokacin haihuwar ta zo kuda ta zo wata makhabat ta yi kuda fa nifasu ha mutanani nifasin ta ya zama makusaci ta kusa haihuwa a wahala harabu sama sai Allah ta'ala yi mata wahayi fa ta shaqqaqat sai ta kekkece fa badal janinu sai dan sai dan ya bayyana eh ka akmalu Shubbani kamar mafi kamalar matashi ya fito tsaf ba wata tawaya a tattare shi wata kallatul ummul waluda take uwar za ta rabu da za ta yi watsi da alwaluda musamman ba an samu ku wani wasu da suka samu ka a kan alwaluda alwaludu waludu kaifa to haka kuskuren kenan eh wata kallatul ummul waluda yawwa sai uwarta amma ina zuwa afuwan ita ta wata kallatul ummul walud haka ne eh alwalud a bashi alwalud sai uwar da ta zamanto cewa alwalud mai haihuwar ta sadi ta tazawwaja alwalud eh, walud ko mai yawan haihuwa sai uwar wata ke zama to alwaludu sai wato mai ta khallat ta hofanta daga mai abin da yake cikinta wa akhrajat asqalaha shi kaga ta fitar da mai nauyinta nauye-nauyen da yake cikinta unsa na mace wa min zukurani da kuma na namiji sai ta haihu wallahu yushu khalqahu fi nash'atin Allah ta'ala zai dawo da halittarsa fi nash'atin ukhra shin wata nash'a cin wata halitta ta daban kama qad qala fil qur'ani kuma dai ya faɗa a cikin qur'ani kuma nunshu'un nash'atal eh, eh ukhra ko kaga sannan mu sake wata halittar mu dawo da su kaga wata halittar daban kina ba halittar farko ba a'a halittar dawowa na yanzurun na ike cewa hadar lazi za alkitabu wa sunatul hadi bihi wannan shine abinda da alƙur'ani da sunna ta manzo salama suka zo da shi ko fa haris alal imani da kai kudayi abu sayin imani ma qala inna inna allaha ya'dimu khalaqahu Allah ta'ala da manzon sa ba su ce cewa inna Allah cewa Allah ta'ala ya urimu khalqahu zai rasar da halittarsa ba durran gabaki daya da qaulul jahilil hayrani kamar da wannan jahilin rudadde yake fada ba irin wannan zantan ake yi ba ina fata an fahimta to to wannan shine abin da shi malam ya fada karshen wannan babun ko Allah ta'ala ya kamu eh, karatu mai zuwa sai mu tashi farkon fasali ko fasali na biyar an gane? Allah ta'ala ya samu gani